malamin addini a ba shi ɗan wani abu ya fito ce ku zaɓuwa ne kuma lokacin da yake cewa fa ku zaɓuwa nan nan ba fa ya faɗa ba ne tsakanin shi da Allah dan yana ganin wannan wanan maslaha ne ga ƙasa a'a kawai wannan wanan maslaha ne ga shi wannan malamin saboda an ba shi kuɗi Ba sarakin gargajiya ya zo ya ce wane ya kamata ku zaɓa amma fa lokacin da yake faɗa ba yana faɗa ba ne don maslahar ƙasa yana faɗa ne don maslahar kanshi saboda tsoron kare rawanin shi kar a ji wanda bai zaɓa ba bai goya masa baya ba idan ya ci zaɓe ya tuɓe masa rawani ko kuma saboda wannan wanan ya ba shi kuɗi ya gyara masa fada an ba 'ya'yan shi eh, eh, manya-manyan mukamai a gwamnati an ba shi kwangiloli ya samu kuɗi maslahar kanshi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabinmu manzon tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shahararren matashin malamin addinin musulunci nan mai kokarin tsage gaskiya duk ɗacinta wato a Sheikh Munir Adam Koza ya ja hankali tare da gargaɗi zuwa ga al'ummar Najeriya ga game da babban babban zaben ƙasa da yake tunkaro Najeriya a halin yanzu, inda ya ja hankalin mutane su yi ƙoƙari al'umma su ji tsoron Allah su yi ƙoƙari su duba cancanta wajen wajen zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a Najeriya, inda ya tunatar da mutane a kan halin da Najeriya take ciki, ya kamata al'umma su tsaya su yi karatun ta nutsu su sai duba cancanta su tabbatar da duk wanda zai yi zaɓe ya tabbatar da cewa ya zaɓi ɗan takarar da yake gani har a zuciyarsa yana da garin da yake tunanin zai kawo wa Najeriya ci gaba kuma ya zamana mutum in ya zaɓi mutum yana da hujjar da zai gaya wa Allah a ranar gobe ƙiyama da ta sa ya yi wannan ya zaɓi shi wannan ɗan katakara ba da bayan haka ya gargaɗi malamai da sarakuna waɗanda suke sa mabiya magoya bayansa su je su zaɓi ɗan takarar da su malaman ko sarakuna suke so a ra'ayinsu ba tare da cancanta ba duba da akan samu wasu malamai da sarakuna da 'yan siyasa suke ba su kuɗi don su zo su yi musu kamfen a wajen almajiransu da mutanensu don a zaɓe su inda malamin ya ja hankali ya gargaɗi akwai irin wannan hali da ake samun wasu malamai da sarakuna da shi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 wani ta tafi bi nazaratin ta atila na bi zafar su hana rabbi ka rabbi izzaci amma ya sifo wa salamun alal mursali walhamdulillahi rabbi alami a bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah a yau da muke a jajiberin ranar zaɓe wanda muna daren a daren alhamis daren alhamis ma'ana laraba kenan ishirin da biyu ga watan february da abin da ya rage mana yanzu shine kwanuka uku a shiga zaɓe daga gobe alhamis kwanuka biyu ya rage mana zuwa babban zaɓen ƙasa da za a yi na shugaban ƙasa da 'yan majalisun shi wato ƴan majalisun wakilai da kuma dattawa ƴan uwa da yawa sun riga sun yi maganganu malamanmu magabatanmu sun riga sun yi maganganu ba zan rasa ni ma ɗan abin da zan faɗa ba tare da cewa duk abin da ya kamata in faɗa malamanmu sun riga sun faɗa amma duk da haka nima ina so sunana ya shiga cikin waɗanda suka ba da tasa gudunmuwa ga al'ummarsu da ƙasarsu da kuma ba da shawara ga ‘yan uwanmu talakawan Najeriya, diba da cewa yanzu wannan gabar da muke ciki, wannan lokacin da muke ciki, tuwa mu sani lokaci ne da dama cike hannunmu. Shekara huɗu muka yi a hannun wasu, suna yin abin da suke so da mu. yanzu lokaci ya yi da mu ma yanzu dama ta dawo hannunmu. Hasali, duk shugaba da ka gani yana riƙe da makami a hannun shi ya rage ruwan wannan shugaba. Shin makamin nan zai yaƙi talakawan shi da su ne ya karkashe shi zalunce su? Ko kuma zai riƙe wannan makamin domin ya kare talakawa daga harin dukkan wanda zai cuce su, ya rage ruwan shugaba. Gama wannan makamin tambayan da nake yi. shin shugabannin nan waye gari kawai suke su ga wannan makaman a hannunsu ko kwace shi suke da ƙarfi ba zamanin mulkin sojan muke ba ba kuma shugabannin nan na zamanin ɗaluta ba ne wanda kawai muka waye gari cikin dare Allah ya aiko mana inna Allah qarba asalakum ɗaluta malika a'a an ce wai mu za mu zaɓa idan ko ya tabbata mu za mu zaɓi shugabannin nan to ashe idan muka ga makami a hannun shugabanni idan suka yaƙe mu da shi suka halakar da mu da shi wannan makamin kar mu zarge su karan farko mu fara zargan kanmu dan mu muka miƙa musu makamin idan kuma suka zo suka kare mu da wannan makamin suka ba mu kariya daga dukkan abin da zai cutar da mu kafin mu yaba musu mu yaba wa kanmu cewa mun damƙa makamin kare mu a hannun wanda ya cancanta wani zai ce a'a ai shugabannin nan Kamar kwatan mulkin suke yi sai mu ce masa a'a ba haka bane ba zaka ce gaskiya ne akwai waɗanda suke ba su goyon baya a yanzu malamin addini a ba shi dan wani abu ya fito ce ku zaɓuwa ne kuma lokacin da yake cewa fa ku zaɓuwa nan nan ba fa ya faɗa ba ne tsakanin shi da Allah dan yana ganin wannan wanan maslaha ne ga ƙasa a'a kawai wannan wanan maslaha ne ga shi wannan malamin saboda an ba shi kuɗi basarakin gargajiya ya zo ya ce wa ne ya kamata ku zaɓa amma fa lokacin da yake faɗa ba yana faɗa ne don maslahar ƙasa yana faɗa ne don maslahar kanshi saboda tsoron kare rawanin shi kar a je wanda bai zaɓa ba bai goya masa baya ba idan ya ci zaɓe ya tuɓe masa rawani ko kuma saboda wannan wanan ya ba shi kuɗi ya gyara masa fada an ba 'ya'yan shi eh, manya-manyan mukamai a gwamnati an ba shi kwangiloli ya samu kuɗi maslahar kanshi alƙalai za su zo a zalunci mutum inda zai ruga ya samu haƙƙin shi shine kotu alƙalai za su zo su yi kucin kucin su lalata abubuwa jami'an tsaro an kawo su ne saboda mu talakawa a tabbata an bamu cikakken tsaro da kariya domin mu zaɓi wanda muke so mu kuma tabbata ƙuri'ar da muka dangwala an ƙirga ta jami'an tsaro sai zama ba haka ba sun zo sun yi banga-banga sun zo sun an haɗu da su saboda kuɗin da aka ba su an yi abin da aka yi jami'an INEC su ma haka ‘yan jaridu su ma haka mu ma talakawa za a zo a ba mu ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar dubu goma mu sayar da ‘yancinmu to waɗannan abubuwa idan muka kalla har yanzu dai laifin namu ne ga baki ɗaya domin waɗannan malaman da suka sayar da mutuncinsu suka sayar da addininsu suka sayar da amanin da muka basu suka anso kuɗi hannun ɗan siyasa suka zo suka hau mumbari suka buɗe gurin karatu suka yi ta talla ɗan takara wane za mu yi saboda shi ne maslahar Najeriya kuma sun san ƙarya suke yi ba maslahar Najeriya ba ne maslahar kan shi ne yake yi sarakin gargajiyan nan da sauransu ya kamata mu cewa fa da malaman da sarakin da jami'an INEC da jami'an tsaro da dukkan waɗanda suka ba da hannu da alƙalai da duk waɗanda suka taimaka aka yi zalunci idan fa lokacin amsar sakamako ya zo har su yake haɗawa idan aka zo aka ƙi ba mu tsaro lokacin da wasu za su zo su tare mutane su kashe da sunan banditry har su za a kashe lokacin da za a tara hanya a ɗauki mutum a kai daji ana cinikin shi kamar akuya har su ake ɗauka lokacin da za a je makaranta a rasa nagartaccen ilimi har ƴaƴansu abin zai shafa lokacin da za a je gidan mai a yi ta dogon layi ana neman man da za a zuba mota a je a uzuri har su yake shafa to idan haka ne menene amfanin wannan abin da suke yi menene amfanin hakan to dan haka an gana rubuta wa ya kamata a zaɓa ranar zaɓe na san da yawa za su ɗauka zan kama suna in ce a zaɓuwa ne ko a zaɓi jam'iyya wance hakikar gaskiya ni ba wani ɗan takara da ya sayi ni kuma na gode wa Allah baraka wa ta'ala da ba a sayi ni ba wala Allah an taya wala Allah an nema kuma muna da tarbiyya daga jagororinmu waɗanda koyaushe abin da suke faɗa mana wannan ɗan iskar da ke kaɗawa yanzu fa wucewa zai yi hasali ka zo ka ɓarar da addininka ka ɓarar da mutuncinka tsakaninka da Allah ka yi ha'intar bayan Allah da ke tare da kai don haka ni ba takara ba sunan wani zan faɗa ba ba sunan wata jam'iyya zan faɗa ba amma duk da haka a cikin jawabi na zan faɗi sufofi na irin shugaban da ya kamata a zaba na farko al'ummar Najeriya mu fahimci wani abu ɗaya. duk shugaban da zai fito ya bada kuɗi don a zaɓe shi ku sa alamomin tambayoyi kamar haka na farko shin yanzu wannan shugaban da ya fitar da millions wala Allah billions dan a zabe shi wannan kuɗin nashi da yazo ya kashe zatanka tausayin talakka ne yasa ya fuddo wannan kudin yake ta kokarin kashe su dan ya samu damar da zai rike madafun iko kyautatawa talaka zatanka dan wannan ya fitar da wannan kuɗin? ba gaskiya bane ga dalilan da za su tabbatar maka da ba gaskiya bane abu na farko waɗannan billions ɗin da ya fitar ko millions da ya fitar yanzu wai yake so ya yi amfani da su dan a zaɓe shi wai ya kai wani wuri da zai taimake mu da Allah so nawa ya taɓa fitar da irin wannan kuɗin ko wasu kaɗan daga cikinsu ya kai asibitin ganinsu, ya ce a aje wannan kuɗin duk wani talakan da ya zo da cuta wanda ya kasa samun magani ya rasa yadda zai yi samu kuɗin magani ku yi masa aiki ku ɗauka cikin kuɗin nan saboda ina tausayin talaka bai kamata a unguwanmu akwai talakan da yake jiya a gida saboda kuɗin magani ba so nawa ya taɓa yin wannan makocin shi ɗan unguwar shi so nawa ya taɓa ɗaukar irin wannan kuɗin ya kai wata makaranta ce wannan ku aje duk lokacin da aka samu wani maraya mara gata duk lokacin da aka samu wani talakan da uwayen shi ba su da hanyar da za su biya masa school fees ya zo kawai ya bada sunan shi ku ɗauka cikin wannan kuɗin ku yi masa registration ya yi karatu don shi ma ya zama mutum sau nawa ya taɓa yi so nawa ya taɓa ganin hanyar unguwarsu ta lalace ya ɗauko wannan kuɗin ya ce a gyara wannan hanyar so nawa ya taɓa ganin matsalar tsaro ya ɗauko 'yan banga ko wasu 'yan ƙato da gora ya kawo wannan unguwar ya riƙa biyan su ya ce ku taya mu gadin unguwar mu, bai fa taɓa yi ba bai taɓa yi ba kuma yana da wannan damar kuma wannan challenges din duk suna na unguwar shi bai yi a unguwar ba bai yi a garinsu su ba bai yi a ward din su ba bai yi a local government din shi ba balle maganar jiha sai yanzu ya ci ko buhuna da kuɗi ya zo ya baka ya ce gashi zabanni don in taimake ka kai ka yarda don ya taimake ka yi tambaya na farko kenan tambaya na biyu idan ka tabbatar wannan mutumin ba ya bada waɗannan dukiyar nashi maƙudai ba don kai ka yarda ba don kai ya bayar ba dole ka fahimci cewa wannan mutumin hannun jari ya zuba da ka abin da yake so ya ce maka tare jari ɗinka dukiyarka ta ƙasa wannan amanar zan saye ta da kuɗi don haka nawa zaka mata farashi ranar zaɓe zan baka ga kuɗi ka bani wannan jarin, amma fa yanzu ya zama nawa idan na ci gwamna ko in na ci shugaban ƙasa ko in na ci ɗan majalisa dukiya fa ta zama tawa da ta matata da ta ‘ya'yana ba ka da bakin magana saboda ciniki muka yi ka saida mun dan Allah ‘yan Najeriya ba haka ake fama ba yanzu ba shi ne halin da ake ciki ba yanzu duk shugaban ƙasa tarajari ya zama nashi da na ‘ya'yan shi da na waɗanda yake so duk gwamna tarajarin jiha ya zama nashi da na ‘ya'yan shi da na waɗanda yake so idan ku haka ne laifin nawaye da ranar da ya zo ta yi sai ka ce baka saida ba shikenan ya zo ta yi sai ce baka saida ba abu na biyu kenan abu na uku ɗan Najeriya ni da kai mun san babbar matsalar Najeriya mafi girma don duk abin da za ka faɗa ya lalace a Najeriya mafi girma abin da ya lalata shine corruption mafi girman abin da ya lalata kowace sakta ta ɓangaren gwamnatocin Najeriya corruption to me corruption kana zaton a baka kuɗi ranar zaɓe don ka sai da ƙuri'a ba corruption ba ne a ba malami kuɗi kafin zaɓe ya hau mumbari ya riƙa lauye ayoyi ya riƙa lauye hadisai don ya yi tallar wani ba corruption ba ne to idan ya zama na misali babbar matsalar Najeriya corruption Najeriya ba za ta taɓa gyaruwa ba sai an daina corruption sai wani shugaba ya zo ya yi corruption don ka zaɓe shi ya hau har kana jiran cewa wannan shugaban bai shirya gyara Najeriya ba ka san dai ba wanda zai baka corruption dan ka zabe shi kuma kai tunani in ya zai yaki corruption ha to dan me zai yake shi ai da zai yaki corruption ba zai tsanantu da corruption zai zama shugaban kasa ba wabittali zai ƙara buɗaɗa ƙofar corruption saboda ya san da shi kawai zai iya zama shugaban kasa ko gwamna ko dan majalisa dan haka talaka yanzu idan aka ɗauki ƙuri'a kuɗin ƙuri'a aka baka ranar zaɓe ko kuma yanzu da ke ana fama da rashin kuɗi sai aka baka shinkafa ko aka baka taliya ko aka baki turmin atamfa ko aka baka recharge card ko wani abu sai ka sayar da ƙuri'arka wabittali wannan shugaban corrupt ne to kai ma fa corrupt ne to ya za a yi tsakanin corrupt da corrupt sai ya haɗu su yaƙi corruption ina hankalinmu yake yanzu baka san ba cewa manifesto din yan takara tun daga 1979 to date duk iri ɗaya ne waɗancan sun yi kamfen cewa in sun zo za su bada tsaro za su bada nagartaccen ilimi za su gyara hanyoyi za su bada wadataccen wutar lantarki za su inganta masana'antu ko za su gyara asibitoci da sauransu har yanzu wancan abin da aka ce shi za a wa talaka a 1979 shi ne har yanzu ake cewa za a wata talaka da Allah ya tambaye ka shin wannan abin dan an riga an gama da wannan matsalar ne shi har yanzu ake maimaitawa a'a ba su yi komai ba me ya hana su yi corruption to yau kai talaka sai ka yarda zaka anshi corruption shugaban da zaka zaba sai yarda zai bada corruption kuma sai aka ce corruption shine matsalar kasar ka ba za ta taba gyaruwa ba sai an magance shi anya da kai da shugaban naka kun shirya magance matsalar kasar ku kuwa ba ku shirya ba don haka idan ka kalli wannan dan ɗan takarar da zai fitar da kuɗi ya ce ga kuɗi dan ka zaɓe ni ka soke shi ya yi disqualifying kan shi saboda kai tsaye zaka ce wannan ɗan takarar bai shirya magance matsalar mu ba hasali in muka ba shi amanar mulkin jihar mu ko ƙasar mu zai ƙara jefa ta cikin matsala ne me matsalar corruption shi ma ya nuna he is corrupt don haka dole sai mun tsaya mun yi karatun ta idan ko mun yarda za a ba mu kuɗi mu yi zaɓe ɗan siyasa ya yarda zai ba mu kuɗi don mu zaɓe shi to da mu da shi kar mu ƙara mafarkin cewa ƙasar mu za ta gyaru ba za ta gyaru ba ba za ta gyaru ba abu na gaba ka san cewa mulki amana ce ake damƙawa ga masu mulki shi mulki wani kayan amana ne ka san cewa kowane abu yana da ahalin shi Alƙur'ani ya faɗa mana inna allaha kuma an tu'addu al-amanati ila ahliha idza hakamtum bayna nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma yazukum bi Allah yana umartar ku duk amana ku maida masu ita alƙurani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a duk lokacin da aka ɗauki al'amari aka danka shi ga waɗanda ba ma'abotan shi ba to ku jira lokaci abin da sa ban ce ku jira tashin alkiyama ba da yawa idan aka ce ku jira tashin alkiyama wai ana cewa alamomin tashin alkiyama ne akwai wata fassara ta kusa da za ta hau kan hadisin ma'ana duk lokacin da aka ɗau amana aka ba wanda ba ma'abotanta ba to ku jira lokaci kawai yanzu bari in misali ni munir ba likita ba ne. yau idan aka ce a unguwanmu wani yana fama da rashin lafiya sai an yi operation sai aka kira ni an san ni ba likita bane sai aka ce min ga wannan da Allah kai masa operation don ya samu lafiya sai aka sanya min shi a ɗaka sai na wasa wukata na shiga to in Allah ya yarda fanti sa'a ku jira wani dan lokaci menene dan lokacin za a fito a ce muku wani ya mutu na kashe shi me yasa na kashe shi ba harka ta bace aka bar to wannan abin da aka damka a hannuna da ba harkata ba ce ku jira mai lokaci zai lalace kamar yadda in aka ɗau mota cike da mutane aka ɗebi mutumin da ba direba ba aka bashi aka ce tuka su to fantazir sa'a ku jira ɗan lokaci kaɗan za ku ji an yi haɗari wannan abun ya lalace to haka fa mulki idan muka ɗauke shi muka bada shi ga waɗanda ba mu abotan shi ba to fa ku sani mu jira ɗan lokaci za a ce harkar mulki ta lalace a ƙasa saboda an ba waɗanda ba ma'abotan shi ba to da Allah mu kalla harkan mulkin zai ta lalace a Najeriya ko bata lalace ba ta lalace in dai ban da lalacewar harkan mulki a Najeriya a ƙasan nan ne ɗan fashi da makami zai zo tar hanya ya kwace duke mutane inda tsotsayi ya kashe amma tsakanin shi da garin da ke da police station ko tsakanin shi daga checkpoint ɗin sojoji mita ɗari biyar ko kilomita ɗaya da za ku ruga da baya kun wuce checkpoint na sojoji sai kuka ci gaba kuka isa yan fashi da za ku ruga da baya ku je ku ce wa sojoji mun iske yan fashi a gaba an tare yan uwanmu ba za su zo ba me yasa ba kyakkyawan shugabanci a Najeriya ne mutum zai ɗauki wayar shi ya rubutu ya ɓata sunan wani ko ya ɓata sunan wata daga cikin masu gwamnati a yi tracking ɗin shi a kama shi ma'ana ashe ana iya bin waya a gano inda mai laifi yake amma a ƙasan nan za a kama mutum a riƙa cinikin shi ta waya amma an kasa tracking aje a kamo masu wannan don haka me ya faru mulki ya lalace kai ka ce ba gwamnati a ƙasan nan me ya ja an yi tausidul umuri ila ghairi ahliha don haka al'ummar musulmi dole sai mun tsaya mun kalli cewa mulki amana ne to kai mai zaɓe yau sai aka fito aka ce gawa ne, gawa ne, gawa ne. sai ka duba wane ne wanda yake ma'abocin wannan amanar sai ka damƙa amanar a hannun shi akwai 'yan takara da yawa da sun yi disqualifying kansu da mun yi amfani da mu da mun gane kai tsaye za mu ce kai baka cancanta ma ka zama shugaba ba bari in bada misalai Ɗan takarar da ya zo ya ba da kuɗi don a zaɓe shi ya yi corruption yanzu wannan ɗan takarar yana shirye ya cancanci a bashi mulkin ƙasa cikin matsalolin ƙasar da za a miƙa masa akwai corruption ya cancanci a bashi bai cancanta ba so haka in ka bashi ka wasa da al'amari zuwa ga wanda ba ma'abucin shi ba na biyu ɗan takarar da zai zo ya ɗauki makami ko ƙwaya ya baiwa matasa su sha ƙwaya ranar zaɓe in sun sha ƙwaya fa su zai gushe yanzu ɗan takarar da dan bukata shi ta biya ya yarda ƴaƴan mutane su haukace a daidai wannan lokacin da za su biya mar bukata kai ka yarda wannan ɗan takarar idan ya hau cikin abubuwan da zai kiyaye akwai hankali ba zai kiyaye hankali ba don me saboda sai da ya fara amfani da haukatarwa kafin ya kai muradin shi da haka wani ɗan takarar is on bai zama bai zama ya cancanta ba an yi disqualifying din shi ko ya yi disqualifying kan shi da ya ba matashi kwaya sai ɗau makami ya bashi ya ce aje a zagaya da Allah duk mutumin da aka haukata aka bashi makami me yake so yi ba fa tsabga aka bashi ba makami aka bashi takobi ko gariyo me yake so yi ya kashe wannan shugaban da ya yarda a kashe wani a kashe rai don bukatar shi ta biya ka yarda ka ɗauki ƙasar da daga cikin matsalolinta akwai matsalan tsaro da kisan kawunan mutane barkate ka damka a hannun shi ka ce ya maka maganin kisan kai bayan shi ma da kisan kan ya tsanantu zuwa ga kujerar shi inda muna da hankali yan takara da yawa ba su cancanta ba mu zaɓe su ba daga rar da suka fito za mu ci ba ku cancanta ba ɗan takarar da zai bada kuɗi ɗan takarar da zai amfani da ɗan daba ɗan takarar da zai bada makamai wannan mutumin kai tsaye ya kamata ku yi disqualifying din shi dan ya disqualifying kanshi saboda haka al'ummar musulmi idan kuka fahimci jawabi na a takaice dole a cikin yan takarar da muke da su sai an duba yan takarar da ba su ɗauko kuɗi sun ba ku dan ku zaɓe su ba to waɗannan alal aqalli in suka ce za su yaƙi corruption za mu ce to ƙila da ku tunda kuna da daman da za ku shiga mayar neman mulki ta hanyar corruption amma kuka ce ba za ku yi ba kawai in an ga dama a zaɓe ku amma ba za ku tsananci da mugun aiki ba don ku je ku yaki mugun aiki ɗaya kenan dan takarar da bai yi amfani da matasa ya haukatar da su ba dan takarar da bai bada makamai ya ce a kashe mutane ba wannan dan takarar an same shi ya cancanci a zaɓe shi a kowace jam'iyya ya fito abu na gaba da ya kamata mu mai da hankali na san wasu za su ce idan aka ce ku irin waɗannan 'yan takarar. a cikin waɗanda muke da su a takarar shugaban ƙasa ko gwamnoni ko majalisun tarayya ko majalisun jihohi ba mu da irin wanda suka cika waɗannan sharuɗan sai mu ce to akwai wani zaɓi da baƙiƙirin ƙara baƙi-baƙi idan ya zamana ɗan takara ne yana da ‘yan daba ya ba su ƙwaya ya ba su makami ya ba da kuɗi don a zaɓe shi sai aka samu ɗan takara shi ya ba da yana da matasa ya ba su ƙwaya amma bai ba su makamin kisa ba bai ba da kuɗi don a zaɓe shi ba to kaga wannan a cikin manyan laifuka yayi wasu ya rage wasu to ƙara ka zaɓi mai ɗan dama dama kila da baƙi irin ƙara baƙi baƙi da haka muna kira ga 'yan Najeriya ku yi haƙuri da abin da za ku ansa ɗinnan na kwana ɗaya ba zai muku amfanin komai ba dan Allah a baya ba a riƙa sayan ƙuri'ar ba an ba kuɗaɗe suna ina mafi girman waɗanda zan wa nasiha a cikin wannan bidiyon nawa su ne malamai malaman da suke zuwa su zauna da 'yan takara su anshi kuɗi su zo social media su yi ta hauka su a lokacin da aka ba su kuɗin nan sun ɗauka daraja ce su a lokacin da aka ba su kuɗin nan sun ɗauka girma ne su a lokacin da aka ba su kuɗin nan sun ɗauka an yanke talaucinsu subhanallah kun yaudar kanku irin waɗannan malaman lokacin da aka ba ku kuɗin nan kaskanci ne lokacin da aka ba ku kuɗin nan an kashe zuciyanku lokacin da aka ba ku kuɗin nan an jefa ku cikin tasko da haka malaman da suke ansar kuɗaɗe daga hannun 'yan takara su zo su fito social media su yi cewa mun yi imani wane shine na ƙwarai, wane bai kyauta ba ƙarya kuke mun sani maslahar kanku kuke karewa yanzu ya kamata mutumin da ya baka amanar addinin shi ka je ka saida shi bi samanin baksin da rahima ma'aduda To idan har malamin addini za a iya sayan shi da kuɗi ya iya zuwa yi wa wani kamfen da yawa daga waɗanda suke kamfen mun san ya faru suka shiga kamfen ɗin Mun san ya faru suka fara kamfen mun sani. Kuma wallahi azim da yawansu da suke tallata wata jam'iyya ƙila kafin su je wata jam'iyyar wata suka fara hari su samu kuɗi a hannunta don su tallata ta ta hana su da waccan ta basu suka zo suke yi mun san abubuwa da yawa wani zai ce ok malam koza shi ba a bashi ba shi ya sanya ya fito na wannan duk abin da ka faɗa ka faɗa amma dai wallahi alazim mun san abubuwa da yawa waɗanda wasu sun fito suna ta abubuwan da suke yi da sunan wai wayar da kai to idan kai malami an baka kuɗi ka zo ka hau mumbari ka yi ƙarya da sunan addini ka lauyar da aya ka lauyar da hadisi ka yi amfani da ƙimar da kake da ita wurin mabiyanka da suke bibiyanka ka ce a zaɓuwa ne daga ranar fa ɗan siyasa ya baka kuɗi ya ce je tallata ni sai ya kamo hotonka a bidiyo a social media ko a tv ko ya ji muryarka a rediyo kana cewa a zaɓe shi billahi alazim la ilaha da kai da ɗan jagaliyar siyasa a wurin shi duk ɗaya kuke ko ba za a taɓa in kaga ya ci gaba da tare da kai ba yana tare da kai a matsayin malamin addini ba ne Bare ku gwada mu gwada wani abu duk malaman da suke zuwa su yi wata jam'iyya yan jam'iyyar su yi ta su da Allah zai sa wata rana su zo su soki wannan jam'iyyar waɗannan yan jam'iyyar za su zo su rika cewa mutanen banza ne su ya faru a Kano zan kama suna saboda ina da evidence ayi hakuri zan kama suna ko da yake na fasa amma a Kano akwai wani malami yana tare da gwamnati yana shugaban Hizba. ‘Yan cikin gwamnatin nan yaban shi suka riƙa yi ina da kasakasai da muryoyi na yaban da suka riƙa mai. Da ya samu matsala da mai girma gwamna na wannan lokacin, aka kore shi daga Hizba. Mai baiwa gwamna shawara akan harkokin addini ya fito rediyo, duk rediyoyin Kano, ran na sai da aka sai fili, ya shiga ya zazzagi wannan malamin. Ashe gafarta malam a baya, a baya da suka yabe ka ba sun yabe ka dan malantarka bane kai dan jagali siyasa ne da ka bar su da a ce yaban da suke suna cewa kai malami ne magajin annabi malamai magadan annaba masu tsoron Allah daga inda ka bar siyasar wannan ilimin aka yi fomacin to ina so ku ɗau darasi daga irin waɗannan mutanen duk ɗan siyasar da ya baka kuɗi ka amsa ka tallata shi to ran nan fa ba sunan ka malam ba sunanka ɗaya daga cikin 'yan zagaliyar siyasa duk girman da ya baka ba na malanta ba ne na kuna tare ne daga radda ka bar shi zai haɗa malantar taka da ka, da, da karantarwarka da almajiranka da tsoron ka in kana da shi tunda dole in ce in kana da shi dan in kana da shi ba za ka anshi kuɗi a hannun ɗan siyasa ba ka zo ka yi ƙememe ka kalli idan ka a bar juma'a ka ce musu wani mutumin kirki ne ƙarya kake yi game da tsoron Allah da kake tunanin kana da shi da ilimin da komai zai hada ya watsar da kai sunan ka dan jagali siyasa dan haka malamai ku sake tunani kuma alhali cikin mabiyan ku kima ku ta zube kuma a wurin Allah daraja ku ta kun shiga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa malamai magadana ne malamai su suke rike da amanar da nake rike da ita ku bi su matukar ba su cuɗanya da masu mulki ba daga radda suka cuɗanya da masu mulki sun ha'ince ni ku rabu da su ka zama ha'ini a wurin manzon Allah ka zama ha'ini saboda me saboda 'yan wasu kuɗi da aka baka wanda ba za su fidda ka daga talauci ba gwargwadon kuɗin da kake samu gwargwadon rashin ƙana'a da zaka kana da 'yar motarka da kake hawa kana ɗan gidanka da kake kara sai aka zo aka ma tallan miliyan goma miliyan biyar miliyan hamsin miliyan ashirin sai kake ganin wannan miliyan gomar arziki ne ya yanke ma talauci ran nan ka shiga babin farko na talauci dan da ta shigo miliyan ashirin din tunanin da da baka da shi na mallaka gida irin na wani shi zai fara zo maka sai ka fara sai zama uncomplete building bai cika ba yanzu kuma ka gaba ɗaya ya koma Kwanan ka da tashin ka akan wannan gidan naka buɗaɗɗe tunanin ka yake yau me bambancin ka talaka yadda talaka yake kwana da damuwa haka kake kwana da damuwa ko me ya ja maka wannan miliyan 20 din ta haram da ka ansa ita ta bude maka kofar wannan musibar ta kwana da damuwa kullum wabittali daga ran nan duk yaki halal yaki haram zaka amsa dan ka cika wancan gidan kana gamawa sai ka fara gasa da wani sai ka shikenan sun bude maka kofar talauci ta har abada da kayi hakuri da yan mota ka daya kai haƙuri da ɗan tsohon motar kana lalabawa kai haƙuri da ɗan gidanka dan ka yi wa gadara ka yi babban gida shine ka je ka sayar da al'umma ka sayar da imaninka na yi tarkizi sosai akan malamai saboda mu ne da haka dole ne abin da ya taɓa malamai dole ya taɓa mu kuma mun san ba da ake yi a wannan harkar muna fata abin da Allah ya jarabce su da shi kar jarabce mu da shi su ma da Allah ya jarabce su Allah ya yi musu don haka al'ummar najeriya mu kula da kyau zaɓe yana tahowa ban so wannan nasihar ta wata yi tsawo sosai ba to amma ta yi tsawo haka dole zan takaice ta zan yi talhisin ta daga ƙarshe duk ɗan siyasar da ya baka kuɗi don ka zaɓe shi to wannan ɗan siyasar mai cin hanci da rashawa ne babbar matsalar najeriya cin hanci da rashawa hana ta ci gaba don haka ɗan siyasar nan ba zai taɓa magance matsalar najeriya ba duk ɗan siyasar da ya ba matasa ƙwaya wannan ɗan siyasar ba zai taɓa cewa zai kare hankulan 'yan ƙasa mu yarda ba saboda akan muradin shi sai da ya a 'ya'yan mutane duk ɗan siyasar da zai ba da makami ya ce a je a tsare masa ƙuri'a ko ta ko a mutu ko a yi rai shi dai ya ce wannan ɗan siyasar ɗan zubar da jini ne da shi da ɗan boko haram duk ɗaya suke da shi da ɗan tawaye duk ɗaya suke da shi da ɗan fashi da makami duk ɗaya suke da shi da ɗan kidnapping duk ɗaya suke kar ya kuskure ya ce cikin matsalolin da zai magance mana a Najeriya akwai na kashe-kashe shi ma ɗan kashe-kashe ne in har zai kama masu kashe-kashe ya magance matsalar su to ya kama kanshi don shi ma aikin da yake kenan don haka yan uwa yan Najeriya muna fatan Allah ya zaba mana shugabanni na ƙwarai. muna fatan Allah Ta baraka wa ta'ala ya gafarta zunubanmu Allah Ta baraka wa ta'ala ya mana kyakkyawan zaɓi Allah mun tuba ba mu san wanda ya dace mana ba Allah ka ba mu wanda ya dace albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah sa ayi zabe lafiya a kare lafiya har ayi a kare Allah ya sa kar jinin kowa ya zuba Allah ya sa kar ran kowa ya salwanta Allah muna roƙonka duk wanda yake da mugun nufi akan kasar mu Allah karka bashi mulkin ta Allah duk wanda yake da mugun nufi akan talakawan kasar mu Allah karka bashi mulkin su Allah wanda yake da kyakkyawan nufi Allah ka taimake shi akan nufin shi Allah ka zaɓa mana na ƙwarai duk waɗanda ka zaɓa mana Allah ka datar da su akan abin da kake so ka yarda da shi Allah kai musu ilhamin tausayin talaka Allah mu ma talakawan ka gyara halayenmu ka gyara halayenmu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب